assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 21 ga watan dulkaida hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas, daidai da sha uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai. ana shine kasan na sha tara daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'zizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz dr abdurrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي ميسا كياد الخيري muna karkashin almar mabhasur rabi wasailu ta'aziz al-amn al wai wata hanya ne za a bi abin ƙasa tunani mai kyau mai cike da aminci a cikin al'umma yau za ga mutane kana masu kallon kamar na tsatsukin tsatsu masu kan gado cikin mutane ma wallahi ba za a je ko'ina ba <clears throat> sai gaba za tunani mai kyau shi na abinda bahaushe yake cewa gashi da siffan mutum amma me halin shi na dabba ne an gani duk mutumin da ya zo biye da tunani mai kyau an mai barbaran gurɓataccen tunani ga halin shi na dabba ne bai ma san mai yake yi ba an gano wannan da kyau ko da yau tunaninka ya zama wasu ne ke juya maka shi ta zama baka san me kake ba to yau mafi yawancin mutane da ke rayuwa a afirka sanan bature suke yawo da shi ba su da aminci cikin tunaninsu har daga cikin mutanen afirka musulmi sun kotsa cikin wannan suna ganin birnin ci ne suna ganin wayewa ne suna ganin ci gaba ne su sun yadda su ƙidahumai ne bature shi ne wanda ba ƙidahumi ba da za a dawo da mutane cikin tunaninsa addini alfitari sannan kuma wannan ya zama shine buwayayi a ransu su daina kallon wancan abin da suke yi da wata daraja bari mu ga muku misali jiya an nuna wasu daga cikin masu taimaka ma shugaban kasa sun kai mai ziyara a london ba abin da ya birge ne illa irin yadda na gansu shi dai ya sa kaftani shi mai kama da jallabiya da hulan shi aka kaga ko a london yake shi dan arewa ne musulmi femi adeshina ya sa doguwar rigan shi da me da hulan shi na yarbawa duk wanda ya ga femi adeshina ya ga dan najeriya kuma musulmin mutumin kudu dan ba san musulmi ne ko ba musulmi ba ne e to kaji kaji dan uwan shi ya faɗi inda yake wannan kenan dan jarida ne faɗa kin dan jarida dan uwan ba dan uwan shi bane ya faɗa kafiri ne kenan Allah shiryar mana da shi garba shehu ya sa kaya haka to akwai wasu mata wanda ba musulmi ba su dukan sun sa rigan atamfa sun nuna su 'yan najeriya ne amma waɗanda ba musulmi ba kun gano wannan da kyau ko ba wanda daga cikinsu ya zo da kot ko da t-shirt ko da wata riga can da haka sun nuna cewa su ga inda suke har yau baturi bai nasara a kansu ba yi ba kalli gwamnonin da suka kai mai ziyara ba wanda ya ji da wani in na kasa gane sai kai ɗabi'an baturi ne za ka rayu eh daga ran da zahirinka ya bayyana haka ku abinda ke cikin zuciyar da kenan daga lokacin za ga komi naku ba daidai ba ne addini ma ba daidai ba ne shi za a ce maka ana matsawa cikin addinin sai ka yadda yanzu kwanakin nan turawa sun zauna sun ce mutanen afirka suna yin yawa cikin gaugawa sau da ka dole a rage yawansu to tambaya ta yaya za a rage cin da dai ga su aga dole dai a haifar da mai yaƙe-yaƙe kwa su kirkiro cututtuka da zai kashe su sannan mataki na biyu suka ce dole ne a rage yawan hayayyafan da suke yi dole ne lokacin da ake ta magana a kan rigakafin rigakafin rigakafin muka ce bai da kyau cewa ake ai muna cewa ne don zai hana haihuwa ba gashi ana ta haihuwa ba wannan ko wata shigo haci a lokacin da aka faɗi wannan a fada mai martaba wani daga cikin masu harkar rigakafin ya faɗa nan da nan dakatar da shi na ce ta waɗanda kuke ma rigakafin a yanzu ba su ma balagan da za su girman har su auren har su haihu magani ba ai iyayensu da ba ku yi ma ba ne suke haihuwa yayyinsu da ba su me da ba su ba ma ba suke aure yanzu haihu su har yanzu ba su kai shekarun da za su yi auren ba balantana maga za su haihu ko ba za su haihu ba sai suka shuru na ce an gaya muku mu an gurbata tunaninmu ne kawai daga faɗin wannan magana suka ce eh kuwa wala gidan jimmai ma an haihu jiya to jimmai an mata rigakafin ne ko ko mijin jimmai an mashi ne ba ɗan jimman ne ɗan shekara hudu kuka yi ma ba nan da koyi aure a ƙalla zai kai sha shida nan gaba da fara rigakafin da an kai shekara sha dan ne ku gane kana da irin wannan tunanin su suna da tunanin ya za su kai ka ƙasa ya za su ga bayanka ya za su gurɓata addininka ya za su kyamatar da mutane abin da kake yi yau an waye gari a turai babu addinin da ke da farin jini mutane ke ambaliyan shigan shi sai musulunci to shine sai ka kirkiro maganan ta'addanci dan a kyamatar da turawa musuluncin tun wannan fa maganan khawarijancin nan da ake a duniya na yanzu ko to dan kanti ne wallahi yin shi aka yi zama aka yi ƙwararru a majalisa suka zauna suka tsara ya za a yi aka ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga waɗanda za a amfani da su ku kalli dafa ana yayin alka'ida ne cin da alka'ida alka'ida ta da mutane kuma an ce an kashe ma shugaban alka'ida sai aka fito da sabon yayi sunan su yawa isis gano ana nan a najeriya za ga an daina yayin boko haram sun kirkiro wani sabon yayi. haka su ta wannan abin sai sun kai ku kasa to ana nan waɗanda su kuma wawaye ne ba su da al'amnul fikiri daga cikin al'umman da ke rayuwa su kuma sai su ga aiwancin tunanin ya yi masu daidai ba a sa su ba sai su kama yi za ku yi boko haram ɗin da gaskiyan al'amari tunanin ne fikir ne ta shige su ba wanda ya sa su ba ruwan hannun turawa a ciki amma kuma suna ma bature aiki ba su sani ba akwai wanda kuma su suna ma baturan aikin ne kuma baturan ke biyan aikin yake sponsorin aikin amma kuma ba san bature suke ma ba akwai wanda kuma su sun san baturan suke ma da kuma za a kawo masu gudunmuwan makamai a kawo masu gudunmuwan kaza a kawo masu abinci a kawo masu 'yan mata a kawo masu komi ma wallahi ba su san bature suke ma aiki ba akwai wanda kuma su sun san baturan suke ma kisa lokacin da shugaba buhari ya hau madafin iko in kullum ya yi yawaita zuwa kasan faransa wadda ana zargin da hannun su so suke tsakanin najeriya da kamaru da chadi da nijar su fitar da wata ƙasa a wurin sau da wajen gaba ɗaya yana kwanci a kan man fetur da sun samu hanyar da za su ɗibi man fetur ɗinsu sai suka haɗa kai da wasu dillalan makamai a nan najeriya kun gano wannan da kyau ku da wasu makiya musulunci a kamaru da 'yan ta'addan da faransa ta yanke masa cibiya a chadi da ya zaune garban za da basan abin da suke yi a rayuwa ba na bangaren nijar su aka tattara aka yi waɗannan abubuwan ba to akwai waɗanda su musulmi ne fikira hawarijiya ne ta shige su suke yin wannan abin suna samun taimakon baturi ba sa samu kowa ne ne kawai bata masu tunani kawai kan haka ta yadda za ka nuna masu wannan abin da ba kuke ba daidai ba ne bai yi ma kama da daidai ba kuma ma ba zai kama da shi ba ba su taɓa fahimta su gane ba ya za a yi ta'azizul amnul fikiri ya iya ricin waɗancan mutanen ya zama an kauda masu da wancan nazarin da tunanin har yi mutanen ba su ma san me suke yi da inda za su ci kun wannan da kyau <coughs> ba sani ba yanzu kalli wasan kwaikwayon da aka yi mana a lokacin rikicin pdp yanzu har yau pdp ba su yadda a shekara hudu ba a labarinsu ba aka dinga shirya wasan kwaikwayo jam'iyya mai mulki kuma ta tafiye musu yau kowa so yake ya ji mai pdp ta yi zuwa lokacin da za a zaɓe na gaba yadda kake jin labarin apc haka za ka ji labarin mai pdp haka za su tafi a kundin doki ba baka da amnul fikiri ka bude tunaninka sun shiga maka da labaransu kalli wasan kwaikwayon da ake mana a nan jihar kaduna in kai sakari ne sai ka shige musu sai ka yi ɓatan ciki abin da za ka yi gaba ɗaya amma sunan abin da suke maka wasan kwaikwayo kun gano wannan da ke ku wasan kwaikwayo sai an kai ƙarshe can daya minit sai a ce an kafa ƙungiya ko kwamiti na sulhu da daidaito kun gano wannan sai a ce an sulhunta kai kuma sakare kana nan ƙarfi ka ce tushin da an yi sulhu alhamdulillah drama ce wasan kwaikwayo ne kowa daga cikinsu yana son ya tsirar kujeran shi ne to kai cin da an ce muna harin ka to ka riƙe naka mu ma cin da kana harin namu mu riƙe namu an daidaita aka to shi kenan a yafe mu juna shi na tashi a yi rawa a tattafa a watsa kai talaka an baka a tasha jama kuna fahimtar wannan wasan kwaikwayon da suke muku ku za su yi muku wanda ya fi wannan ma a nan gaba kase muku wanda ya fi wannan ma Allah ya kiyaye amma idan kana da tunani mai kyau kuma yana da aminci tunani mai kyau din suna fara maka wannan wasan kwaikwayon sai ka ce kai lalata tsaya a kulla wannan faifan a buɗe wancan an muga magan da muke tattauna nan ba wannan muke tattauna ba yau ka ji wannan ɗan siyasan ya ji ya ce kaza ka ji wannan ya ji ya ce kaza to kai a ina ka aje ka kawai kai ɗan saurari eh yanzu idan aka yi fim duk wanda suka sa hannu har fim din ya zo ɗakinka akwai abin da suka samu tun daga 'yan wasan kwaikwayon da wanda suka ɗauka da wanda suka ba da umarni da wanda suka sa asiri da wanda suka kasa a shago suke talla da kai kaɗai ne da kaje ka siyo a sararri <laughs> ko kuma ku da wannan ba kamar kwallon ƙafa ne wanda suka gina stadium ɗin da masu tim din, da 'yan wasan da kowa akwai abin da yake mi waya hasararri? wanda ya biya kudin shekalla shi ne kaɗai sararri to hayaniyar da ake a siyasance a najeriya ko kai da kake goyon baya ba a san ka ba kuma ba za a zo a lallashe ka ba ko kai kadai ne sararri su ɓangarorin guda biyu wannan rikicin akwai abin da suke amfana da shi akwai amfanin da yake musu ba kai baka san me kake yi ba da akwai waɗanda suke tutse ma gwamnati don akwai wasu manyan masu kudi a ƙasa da suke adawa da gwamnatin don akwai kudin da suke tatsa a can don ana gaya ma waɗancan in ba ku ba mu waɗannan manyan kudi masu nauyi ba ba za mu iya fada da wana ɗin nan ba cinna kun ga yana da gwamnati sai a rika masu fomfin kudi suna tarawa don su takara a gaba ko kuma su tara su zama manyan masu kudi ko da sun fada takara na gaba ko ta tsira na bakinta kai da ake sa ka kiyayya na ba gaira ba dalilin nawa ka samu shi kuma wannan zai iya zuwa ya samu uwar jam'iyya da gwamnati mai ci ya ce to gaskiya sai kun karfafe mu mutanen nan ba suna ƙara karfi in muka yi wasa za mu rasa jahannan kun gano wannan kaga su ma a karkashin ƙasa akwai mai wani abin da suke samu tama kai a nawa kai a suwa gano nan yanzu misali kai ne aka zaka ce je ka kira man budurwa a gidan nan wanci yana shiga ya kira sai aka ce je ka Allah saka maka da alheri akwai abin da ka amfana da shi ita in ta fito akwai abin da ta amfana shi da ya zo akwai abin da me zai amfana ya lallashe ta ta so shi in fasikai ne ta lazzazu na bi kalami duk dai ga dai shi nan a dai tafi a haka dai kun gano wannan shi wancan da ya shiga ya fita akwai abin da ya amfani da shi lashe inda ba da ya fito an ce in ba to duk wanda ya saka a cikin wannan hayaniyan ko ka ce a nawa koko a yi ciniki don ba zan zama dan banza ba ba ni in ka bani na rika na ji ɗuminsu na ji nauyinsu na ji na kwanta bisa kaya dumu-dumu to sai in fito sai in yi aiki amma ba ka haka ce wai kai apc ka zane na ruwanka da ita ku gano wannan ba kaya ka kai ta magana su ma fa kayan suke ja duka ɓangarorin ko sai ka zama sakare mu gano wannan da kyau ku mu ne apc a ƙida to mu kuma kuma suwa ne mu duk wannan ba an ɓata mutane tunani ne fa aka sasa wannan abun fa? an ɓata masa tunani aka sasa ana yanzu wanda yake cewa apc a ƙida da za ka ɗauko a ƙidan annabi ka fara gaya mai sai ce kana ta da fitina sai ka to ba a ƙida kake karanta ba kai kuma na a ƙida ne shi bai da ka faɗa a ƙidan annabi ba amma ya yi da ka faɗa a ƙidan wa a ƙidan shi da ya zo ya sa ka kai mu dai muna nan kanta annabi mataki na hudu da za a ɗauka abi shine da'awatu kullul qada min hukami wa ulama kun ga dukkanin jagororin musulmi da dukkanin masu hukunci daga cikin musulmi da dukkanin malamai na musulmi in aka ce alƙada su ne wanda ake naɗa su mukamin gwamnati wanda ba masu zattarwa ba hukam su ne masu zattarwa kamar gwamna kamar shugaban ƙasa kamar shugaban ƙaramin hukuma ƙada kuma wanda zai zama kamar kwamishina kamar minista kamar kaza wanda yana ɗaukan umarni a hannun wani jagora ne na wannan ma'aikatan nashi zai iya zartar da abin da yake tattara a ma'aikatan shi kadai amma ba a dukkan daula ba amma hakim shine wanda yake zartar da hukunci na baki da sai ce wal ulama da malamai to kunga wannan rukunin mutane uku suke gudanar da duniya amma a yau sai aka ce a malamai ku aje su gefe waɗanda aka sani a harkan bature na boko daga ƙada sai hukam haka ne ko ba ka bane su malamai ku bane an zo masallaci su mana limanci sai addu'a su tafi a ga mai yadda za a yi nasara a duniya to kaga duk wani ɗan boko an ɓata mai tunani malami bai da aiki aikin malami limanci wa'azi sallan gawa kun gano wannan da kyau ko shi aikin malami ba abin da zai iya daga nan shi za ke ganin 'yan siyasa sun rena malaman 'yan si malamai ne maki bi suna godo suna roƙon da allah a zauna da su a ji me za su ce su ma ɓata masu tunani da san abun duniya da sauransu da zai ga ja ga kai shiru kawai kai ta wa'azin kana karantar da mutane daga ran da suka zo suka ce suna son ku sai ku ce to ai ciniki gaga in kun tafi ba za mu ƙara ganin ku ba sai shekara hudu kamar yadda kuka yi mana a baya magana ma gagara take yi hasali ma doka ma kuke kokarin ku kirkiro ku hana mu wa'azi saboda yanzu ku biya mu abinda za a yi lissafi miliyan dubu biyar za su ba ko miliyan dubu saba'in yadda dai kuka daidaita kwanso kudin ku ce to abinda kuke so za mu yi maku in kun shekara hudu ku zo mu ƙara sabon yarjejeniya kun gano wannan da ke ku in ba ku da irin wannan tanu ku za su mai da ku wawaye ita siyasan nan fa da ka san motar haya ce idan aka zo boston baka sauka ba sai ka ƙara kuɗi yanzu idan shekara hudu ta yi gwamnan ku bi sauka ba ko yace zai ci gaba ba zai ƙara kuɗin kamfen ba daidai take da motar haya shi ma hayaye don ta kai shi zuwa ga mai bukatan shi to kai yanzu da zaka jefa ƙura'a ya kai zuwa ga bukatan shi hayan ka ya kamata yi cin da dai an ɓata ƙasan yanzu kai in kai abu don Allah don duk wanda ya jefa ƙura'a don Allah ya tafi kamata ya shi ma a mashi aikin mai aikin Allah ya samu tausayi ya samu sassauci ya samu ci gaba a binciken me damuwan shi a kwaran ya mai ba kawai mutum ya zauna cikin AC ya nazarin abin da shi yake so kawai zuwa maka ba tare da jin tunaninka ba kuma ce demokaradiyya yake za zama malamai a ciki wanda mutumin da ya fi kusa da al'umma a duk duniya waye ƙarya kuke an canza tunaninku su aka ce sun fi kusa da al'umma sarakuna haka ne su a suka fi kusa da al'umma na biyu gwamnatin ƙaramar hukuma ba ga ake cewa ba malamai fa an goce su ina son ku gane bannan da aka yi ta hanyar tunani yanzu shugaban karamar hukuma yana daga cikin ƙada yana daga cikin hukam sarki yana daga cikin ƙada amma su an ɗauki daraja malamai an raba masa an ba su kun gane wannan a lokaci ɗaya kuma su malaman an take su kuma an shigar da wannan mugun tunanin cikin jama'a har ma ba a ma maganar malaman ila jama'a kuna fahimta ta waɗanda suka fi kusa da al'umma su ne malamai kamata ya a ce gwamnatoci suna bin malaman nan da aka san suna da jama'a ana ba su kudaden iya gudanar da jama'a ta hanyar tunanin mutanen da tsaro da kaza haka saudiya take yanzu ka je su da si ba abin da ba zai iya maka ba ba abin da ba zai iya duk limamansu duk damuwanka da ka je da ita a duniya inda kuɗi zai yi ko miliyan nawa ne in sun gamsu gaskiya ka zo da shi za su yi maka wake ba su kudin gwamnatin saudiya ce sau da su ne ke kusa da jama'a yanzu kafin ga shugaban karamar hukuma za ka daɗe amma gani na fa ganin limamin unguwanku fa ganin malamin da ke maku hudu ba fa ba zai maka wahala ba za ka iya kai damu matanka ta yahu an kodanka a makaranta kaza ya taso kaza ya aka yi duk za ka iya kuma zai iya maka to kaga wannan sanda jama'a suka tawo za su tada kayan baya in wannan malamin ya miƙe ce jama'a ku bari za su bari ko ba su bari ba don yana kusa da su in an zo za a zage shugabanni ce a shugabannin na fake mana kaza talakawan nan dole su bari amma yanzu 'yan siyasa ke kokarin zubar da mutuncin malamai da faɗin ƙarere da cin mutunci da ɓatanci gare su don wancan darajar ya ƙara koma ƙasa to kaga ba ku da amnal fikir to shi yasa malai ya ce lallai kowane shugaba da kowane mai hukunci da duk wani malami malai ya ce warrawad fi kulle mayadini siyasa da kuma duk wata fage na gudanar da siyasa wal fikar da inda za a yi amfani da hankali wal ilmi da kuma inda ilimi ne zai amfani wa thakafa da kuma wayewa ai amfani da su wajen gwada a wata kullu tabina, sannan marubutanmu a jaridu ne masu wuta littattafai ne wa adaba'una da kuma malamanmu na adabi wa fakirina da masu zurfin tunanin cikinmu wa ulama'ina da malamanmu fi kulli mayadinil ma'arifa kai a kowane fagi na sani ilimin boko ne ilimin sana'a ne ilimin addini ne a 'yan siyasan mu ne a masu sharhi ne game da al'amuran da ke kaiwa da komowa suna yake nufi alfikiriya fa wa khassa ulama uddin ba ce musamman malaman addini dole ne su tsayu da muharabata tiyaratul ilhad a yaƙi bala'in nan na ilhadi da ke shigo ma jama'a yanzu yaro kawai sai mutu sai ce allan ma da ake magana kan shi tukun gan shi ne daga ba ta tunanin shi ba ko ga bidiyon da ake nuna aka ce ga tijjanin ga manzan allan allan ma ga shi zaune wannan ilhadi ne dole waɗannan su haɗu gaba ɗaya su yaƙi wannan ilhadin yaro zai kada ganga ya ce rabba na shehu barhama kun gano wannan kuma tsabba wani abu don sun fara wannan shigantakan ne a ce an gan a wata a ce an gan a bangu a ce an gan shi haka ne da haka da haka suka ɗaura jama'a akan cewa shine ma Allah to dole sai an yaƙi wannan tiyarar ilhad wata ƙarrufi da wuce gona da iri wal gulu da kuma guluwi wal irhab da ta'addanci wal ulub da zafin ra'ayi wata da kuma zuwa da abubuwa baƙi cikin al'umma da zai saka cikin ruɗani walfawa'a walfauduya da kuma abin da yake zaman banza fauda yanzu misali walfaudawiyya zai ce yaran da suke zamanin suna hira da can da can da can ya suna abin da suke shi ne fauda sai an yaƙi wannan ya za yaƙi wannan a kira su a ce me sauke wannan zaman ba ku da wani dalilin yin shi ba ku da dalilin yin shi me yasa a wani ba aiki ne yau bai fita aiki ba sai a ce nemo ta sana'a da ran da in ya zama ba aikin nan za yi wannan sana'a in ya nemo gobe za a gan shi zo an yi da ma sana'a ne sai a bashi za a gan shi ne an yaƙi wannan abu ba zuwa zai da yan sanda a watsa sa kama na kamawa duk tsaye da ya bada belinsu tun da ba zai makowa laifi ba suna dawa za su gaba ko ba su gaba ba hanyar yakan abin malamai ne za su gaya ma hukuma ko kawo kuɗi mu ba su ran da ka zo neman su to mu ne za mu kawo maka su to an wulakanta malaman ka gaya mai da za su nemo su su ma suna kallon malama a matsayin macuta ne malami na sa sabuwar riga shi kenan an ga wanda aka ba kuɗi je da daddare duk wanda ya zo da wata sabuwar mota wurinka kenan kuɗi ya kawo maka gano wannan da kyau ku akwai aboki na ya zo kwanakin bayan wuri na da wata marsandi ya zo ne fa zai tafi kaduna da allah taimake shi da kudin mota sai muka dan shiga cikin unguwa ka ya je ga wani abu ya dawo Da ba shi kudin mota ya tafi wajen mutum goma suka zo taimake su nace ni ban da kudi a cikin malayan mun ga an yi bako ai nace ai da bakon da kai duk halin kuɗa akwai bambancin hali tsakaninsu su sun zo me nema shi ma mai ya kawo shi kawai bambancin shi yana da motar su basu da shi amma kalli wai an gan mutum ya zo wurinka da mota kawai shi ya zo ka ba shi kudi hmm. walwakobu bai hazmi didda kulle tiyarat eh, al ifsat addini sannan duk wani banna da zai taso da zai la'anta addini dole a tsayu wajen kawo da wannan walishtima'i da kuma na zamantakewa al'umma wal da kuma tunaninsu alladhi yata'arradu halahu, lahu mujtama'ina wanda yake afko ma zamantakewa mu amatan wa shababina khassa musamman matasan in jama'a mafi yawancin matasa a duka garuruwa ba su lalace ina gaya muku in an gaya maka wani na kaza ko shi mai baka labarin inda aka bincike abin da yake ko to gara wancan da shi inda baka tsammanin sun lalace ku Allah za ka yi mamaki <clears throat> mazansu da matansu mazansu da matansu shi zama ce duk wannan tiyarat dole ne malamai shugabanni da jagorori masu nazari na yau da al'amarin da ke kawo da komowa marubuta waye-waye sai an tsaye wajen yakan wannan a kau da shi sai a ɗora su akan tunani mai kyau yanzu yara kau da wannan shi yance kamar matasan nan a san yadda za a neman masa abin yi duk wanda ya samu masa abin yi yana da daman da in ya gaya masa magana za a ji ko ba za a ji ba wanda ya sa muke son mu kawo makarantar mu jama'a don mai tarbiyyan yaran mu da waɗanda suka yadda da mu akan abin da zai taimaki rayuwarsu da kuma su ba mu basu suna rayuwa fauda ba Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik <clears throat> ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum